Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shina ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka gudanar da shari'ar shugaban kawancen jam'iyyun adawa na FRDDR Amadu Ali Jibril ake kira Max. Malaman jami'ar Zandar sun fara yajin aiki na kwanaki uku. Akwai ƙarin bayani dangane da batun farashin kayayyakin masarufi a lokacin azumin watan Ramadan. a shirin musamman za ku ji cewa studio kalangu ya baiwa rediyoyi abokan hulɗa wato kyauta kayayyakin aiki a yau Ga labarin ɗaya bayan ɗaya. A yau ne aka gudanar da shari'ar shugaban kawancen shimbiyon adawa na FRDDR. Ana zargin Amadu Ali Shibo mai lakanin suna Max da furta kalaman kiran jama'a su tada kayar baya a wata sanarwar da ya bayyana a cikin harshen gida albarkacin bikin cikar shekaru takwas da kafa jam'iyyar Lumana. A ranar jama'a mai zuwa ne alkalin kotu wato taya mai zai ba da sakamakon shari'ar. Lawali Lauje wata lawali leje mamba a kawancin FRDDR ya yi wa gungun Muhammad ne karin bayani. wato mun saurari shari'a wannan ta president dinmu na FRDDR Alhaji Bomax an ce mu da juma'a in Allah mu za a deliver kenan muna kyauta zaton shugabanmu babu wani abu da ya faɗi wanda yake mai ta'asa ko wanda ke tada hankali kamar da suke hudu abubuwan da ake cewa Marx ya hudu wannan maganganu da Marx ya yi maganganu ne na ce ma yan kasa su tashi dan a samu a ceto tafarkin demokuraɗiyya a cikin kasar nan ba wanda zai fassara wannan abin ya maida shi wani abu na neman tashi hankali ko ya maida shi na kira ne ga tashi hankali mun tabbatar da mun yi iman da Allah ba komai bane rikon da ake ma Marx riko ne na siyasa Jam'iyyun adawa na kawancin ddr da jam'iyyun 'yan baruwanmu da kuma ƙungiyoyin fararen hula sun bayyana wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya dangane da yanayin siyasa da ke wakana a ƙasar nan. A sanarwar da aka karanta a cibiyar jam'iyyar Lumana masu ita sun yi Allah wadai da abin da suka kira ta hiyar da gurbataccen mulki daga mahukunta na yanzu sun kuma yi watsi da shirin kawo gyaran huska ga kundin tsarin mulki na ƙasa. hambali dodo mamba a jam'iyyun 'yan siyasa 'yan baruwanmu na dauke da sauran bayani waɗanda ƙungiyoyin namu sun nuna rishin yardarsu da constitution da kwad electoral da ake son sakewa ba tare da haɗin kan 'yan parti politik na Nijar cewa da abu ne da suke son su tilasta muna mun ce ba mu yarda da shi ba kuma bi izinin lai har abada ba za mu yarda da shi ba to ganin wannan matsalolin muna aika sakon mu zuwa ga 'yan Nijar duk gaba ɗai don su lura da Nijar harakoki ba su ke ga ci gaba kuma ya kamata jama'a duk gaba ɗai a tashi a yi tsayin daka don kare demokarasi tun da wanga lokaci da da muke ciki babu zancen demokarasi a Nijar. Milkin kama mu karya ne. Malaman jami'ar Zandar sun fara wani yajin aiki na kwanaki uku a jiya Litinin. Kungiyar malaman ta Sinex Rashin Zandar na nema ne gwamnati ta biya musu bukatunsu guda biyar da suka hada da bashin albashi na watan Afrilu. Shekaru biyu kenan da jami'ar Zandar ke fuskantar gurɓacewar al'amura ta dalilin rashin biyan albashin malamai kan lokaci. Dr. Ilu Muhammadu, Sakataren Janar na ƙungiyar Sinex ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. Yau 22 ga wannan wata na Mayu muke ciki, ba mu fara wanga yajin aiki tunda salar in watan April ne muke nema. Sai da muka har 22 ga wanga watan ba mu fara yajin aiki don shidda ma kowa cewa mu muna kamanar ga jami'a kuma tamu ce ta ƙasa ce kuma kowa ne ya kamata mu kokarin da muke iya yi muna yin shi ko da yaushe ya kamata kuma kowa ya gane duk lokaci sai ga an kai wata uku wata hudu ba a biya ba albashi kuma duk wannan muna hakuri muna daura a yanzu ma zancin da nake muku akwai abubuwan wanda ba a biya ba wata shida shekara guda ba irin jami'ar da suke cikin kasar nan wanda suke da wanga abu halayen da tahiya mu kaɗai ne muke cikin wanga abu to da me yasa ina so kowa ya san da wannan mun dar ya gaskiya eh, ba mu sake yarda a rika dukan mu kamar wasu su yan kasa ne can daban wa'ansu jami'o'i su suna tafiya su daidai mu kuma an ɗauke mu kamar wasu ne a cikin ƙasar nan ba mu sake rada wannan. Gamayyar ƙungiyar malaman makarantun Boko kwas Nishar da sinasab na shirin shiga cikin wani sabon yajin aiki na kwanaki shida a ranar Alhamis mai zuwa. ta hakan kungiyoyin na fatan ganin gwamnati ta cika alkawalin da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar sha uku ga watan disamba na dubu biyu da goma sha shida bukatun da ke cikin yarjejeniyar sun hada da samar da wani tsarin albashi na musamman ga malaman makarantun boko alawus na alli da kuma baiwa sabbin malaman makarantun sakandare da aka ɗauka a cikin aikin gwamnati a baya-bayan nan albashi. ana ci gaba da shirin bashe kolin albarkatun muhalli a pale da kwangare a nan yamai wannan baje kolin kayayyakin ana gudanar da shi ne cikin tsarin wani taro da wata kungiyar mambobin hukumar kula da yanayi a yankin sahel ke yi hakan kuma wata dama ce ta yin musanyar fasaha a game da yadda al'ummar nishar ke tafiyar da ayyuka daidai da sauyin yanayi abdulrahman muhammadu jami'i a projan prodaf a tawa ya yi wa nafisa adamu ƙarin bayani Mun huskar program mun zo da husawo'i da ayyuka da wanda an yi wanda gaskiya ana iya a ciwo kan wannan kamar canjin yanayi. Shine za an ka kamar huskar sassaban zamani na da za a kare karhin iska na biyu kuma za a kara ma karhi kasa becin haka na akwai iruruwa dangance da canjin yanayin da kullum akwai iri mai gaugawa akwai iri mai nawa kuma akwai iri na tsaka tsakiya wanda su ma an yi insha Allah za a samu sauki abu hallo akwai kusa'o'i da yawa dangance da kamar faɗo da munakuru ya kai ma na kanshi na canjin yanayi kamar horo da ake cikin gonar makaranta da tallafa ma manoma ko makiyaya da kamar awakai kun ga akwai kamar jardin de cas kamar miya jaran da kaza kamar an shukoki ne wanda za a yi kamar na zogala da sauransu wanda gaskiya suna sawa eh, a yi yaƙi shi ma da wannan kwan kenan huska da magarin wannan ayyukan ne muke kuma gaskiya wajen mazauna kakara alhamdulillah a cikin shirin mu na shiya kun saurari prefen patama ɗin sayi a kan dalilan rufe wurin neman zinariya na tammu yayin da aka baiwa mutanen da ke wurin wa'adin kwanaki uku na su bar wurin wa'adin da kuma ya zo ƙarshe a ranar juma'ar da ta gabata a gobe za a yi wata ganawa tsakanin prefe da kungiyar ma'aikatan hannu wato a fannin ma'adinai da ke wakiltar masu neman zinariyar domin ganin an da wani sabon wa'adi domin su kammala ayyukan da suka soma umar alasan mataimakin sakatare janar na kungiyar ya yi wa sumana amadu karin bayani Idan ka bar mutum ya yi aikinsa har na tsawon lokaci wanda har ya samu haƙo da arzikin, to ai abu mafi a'ala shi ne ka bar shi ya kwashe abin da ya samu. Amma idan kuka tilasta masa ya kwashe kayansa a cikin kwanaki uku, to ina gani abu ne wanda ba zai yi ba. In dai ba kayan kuke son ya tafi ya bari ba, saboda duwatsun da jama'a suka tara sai an daka su takuna. Mun tambayi prefe da ya su ƙara mana wa'adi kafin rufe wannan wajen da ake haƙar zinare. Sannan abin da yake ɗaure mana kai shine duka wuraren da ake haƙar zinare babu wata matsala. Sai kawai wannan wuri na tamu ne ya ɗauke masa hankali ya zama matsala. Don haka mun kira ga prefe ya gargaɗi jama'an tsaro su daina korar jama'a. Nan da kwanaki kaɗan ne za a soma azumin watan Ramadan, dangance da haka ministan kasuwanci Sa'adu Saidu ya tattauna jiya da manyan 'yan kasuwa. A makon da ya gabata kuma ya kai ziyara a shagunan 'yan kasuwar domin sanin ko akwai kayayyakin masarufi sosai. Makasudin haɗuwar da ministan wato ya shirya shi ne ganin farashin kayayyaki bai hau sama ba ko kuma bai karu ba sosai a cikin watan Ramadan. Maman Sani Zabai, daraktan yaɗa labarai na cibiyar kasuwanci ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. ministar ya yi shugabanci wani taro da aka yi anan sham da commerce wanda ya hada 'yan kasuwa kamar masu sai da nama masu sai da pam de masu sai da kayan miya to wannan taro da ya hada shine na a gani ministir ya gani lalle lalle kasuwannin mu akwai kayayyakin nan to akan haka nan ministir ya ja hankalin 'yan kasuwa da cewa su yi kokari su masu taimaka saboda masu saye kasu wahala bayan shi ministar ya yi alkawalin sanya kwamiti wannan kwamitin wanda zai danganta hada sham da commerce a ciki kwamitin nan shine zai dinga yawo ko da yaushe yana dibawa cikin kasuwa lalle lalle abin da aka yi tsammanin kuɗin da aka yi tsammanin a aza ba kowane kaya lalle kuɗin nan an aza shi bayan shi ministar ya yi tsokaci mai karfi bisa kan abin da ake ce makalite A yau ne hukumomin da'irar maraɗi suka gudanar da wata sallar taimakawa na kasassu na maraɗin karo na shida. Wannan sallar da aka kaddamar a shekarar 2012 ana gudanar da ita ne kowace shekara a gabatowar watan Ramadan mai alfarma. Taken sallar ta bana shine dukkanmu gaba ɗaya mu kula da nakasassu. Shugaban majalisar shawarar da'irar maraɗi Ayuba Musa ya bayyana cewa wannan sallah wata dama ce ga masu kyakkyawan niyya na su taimakawa al'ummomi masu ƙaramin ƙarfi. Mun baiwa shama'ar tallafi ne abinci, hatsi, shinkafa, sabulu da kuma tufafi. Muhimmancin wannan sabga shine tallafawa waɗannan shama'a daidai lokacin kusantowa watan azumi domin murkushe sha'anin barace-barace ga shama'ar. Abu na gaba kuma domin tallafawa jama'ar ne mabukata. Don haka muke miƙa kira ga 'yan kasuwa da masu tallafa muna kamar da suka kai shekaru shida kenan suke dafa mana a wajen wannan sallah. Mu kaɗai ne a cikin birni muke shirya irin wannan sallah a yayin da jama'a suke cikin bukata. Yanzu gurin da muka saka a gaba shine shirya sallar a faɗin jihar ba wai a cikin da'ira kaɗai ba domin sallar nakasassu shine gurinmu. mu. Ƙungiyar makaɗan zamani ta Tal National ta gudanar da wani shirin tallafawa mawaƙa da abinci. Bikin bada tallafin ya gudana ne a cibiyar horar da mawaƙa da makaɗa ta CFM taya da ke nan Yamai. Tanan Fudai Ahmed ya haɗa muna rahoto a kai Muntari Muhammadu ɗauke da fasara. A safiyar yau duka da tsananin zafin ranar da ake yi, mawaƙa da makaɗa da suka fito daga sassa daban-daban na ƙasar nan sun ƙayatar da jama'a. Almaida Isufu shugaban makaɗa na Tal National ya bayyana cewa wannan tallafi domin dafawa makaɗa ne masu ɗan ƙaramin ƙarfi. Kowanne kamar wanda ya tawa, to za a bashi kamar buhu uku da kuɗin mota za ta maida shi gida saboda ba sai ya sai da ba shinkafa da koma gida a'a akwai kuɗin mota za a bashi ta kai can gida ƙauyen shi taimako ne da muka yi saboda Allah saboda mun ya kamata a taimaka mu gajiyayyi A wajen bayar da tallafin wanda shine irinsa na farko ton biyar ne na shinkafa aka rarraba ga makaɗa da suka fito daga Doso Maraɗi Tawa tilabiri. Mawaƙi Muhammadu wanda ya fito daga jihar Tawa yana daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi. To lalle dai ka ga abu da an kai mun harare na gare mu. Mun ji daɗi haka. Allah sarkin sarauta shi kara mishi ƙarfin zuciyar da za shi kare mu da wanga. Allah shi da albarka Allah ya kama musu. Da mu da su duk Allah shi kama muna. Mun gode bisa wanga aiki da an kai mun ji daɗi ɗari bisa ɗari. Sakataren ofishin ministan da ke kula da raya al'adu ya jinjina wa wannan tsarin. Shugaban Tal National ya bayyana cewa a shekara mai zuwa za su bayar da irin wannan tallafi ga makaɗa na Agades Difa Zander. yanzu kuma kai tsaye sai mu na musamman a yau ne kungiya mai zaman kanta mai suna irondel ta hanyar studio kalangu ta baiwa rediyoyi abokan hulɗa studio kalangun kayan aiki wakiliyar kungiyar a Nijar Madam Pauline Bent ta bayyana cewa a cikin shekaru biyu banda horo da take baiwa ma'aikata kungiyar ta kashe kusan miliyan hamsin da biyu na sefa domin tallafawa rediyoyi abokan hulɗa tare da taimakon kungiyar tarayyar turai. Muna yin sani saboda yana daga cikin ayyukan da muke yi na euh, kawo wa gidajen radiyoyi abokanin hulɗa tallafi. Abin riƙewa a nan yau kimanin shekaru kusan biyu kenan da muke a nan. Muna aiki da 'yan jarida da suke wallafa sahihan labarai ga 'yan ƙasar Nijar. Sannan muna horar da gidajen radiyoyi da suke turo mutanensu. Sannan muna ƙarfafa wa radiyoyin gwiwa saboda inganta aikinsu wajen yada labarunmu na Isidiyo Kalangu, tare da kuma dafawa waɗannan radiyoyi da muke hulɗa da su a cikin ayyukansu tare da al'umma a cikin duka jihohin ƙasar Nijar. Mai kula da na'urori na Studio Kalangu Ali Isufu ya bayyana cewa waɗannan kayayyakin aiki da rajukan suka samu kyauta zai ba su damar samun sauti mai inganci. Muka tallafa musu da kayan aiki eh, na zamani da cewa kayan ɗaukar rahoto da kayan studio wanda za su ba su daman su su tayar da ayyukansu a cikin ka'idar aikin jarida. Muka ce to ya kamata abokan hulɗar da suke aiki tare da mu mu tallafa musu da kayan aiki masu mahimmanci yadda za su iya tayar da ayyukansu daidai mun sa a zaman su kayan aiki kamar su ordinator portable wanda za su iya su yi montage kinsu da su eh, mun sa a zaman su kit de reportage gsm kamar wanda ake iya hada da wayar layin waya haka a kira direct inda duk ake wata manifestation an Antaru Malam Ado shine mai kula da na'urori na rediyon ta maske abokan wato bike hudu studio Kalangu ya yi wannan bayani dangane da wannan kyautar da suka samu. gaskiya sai mu ce studio kalango allah ya saka da alheri ga irin tallafin da suke muna lalle mu tsawon shekara guda muna aiki tare da studio kalango kuma gashi allah ya samu zo karɓar kaya sai mu ce alhamdulillah allah ya saka musu da alheri karo da zamu samu da yake tun da aka kafa radio ko murya karkara karata masu gaskiya ba mu taɓa samun kamar tallafi na irin wa'annan kayayyaki kamar wa'annan gare ba mu taɓa samu tsakanin da allah a halin yanzu dai gidajen rediyoyi wato 29 ne yake hulɗa da studio kalangu ta hanyar watsa shirye-shiryensa masu mu ƙarshen shirin namu kenan kuma na yau a huta lahiya.